kwacin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafar Real Madrid ya hutar da wasu zaratan 'yan wasa a wasan da aka gwabza a filin wasa na San Diego, a inda aka yi ta watsa kyallaye sama, a inda 'yan wasan suka fito cikin fili jiya talata da daddare. An yi musu maraba daga dubban mutane wanda suke ɗauke da fararen tuta. Babban abin mamaki shine Mr. Brendan Roger bai fito ɗauke da tuta ba. Su kuwa 'yan wasan ƙwallon kafar Liverpool a karo na biyu an ba su kashi a inda aka tashi da ci ɗaya da babu. na wasan zakaru a filin San Diego. Kuma an nuna cewar babu wata hujja da za ta sa Mr. Roger ya hurga tsimma kafin a fara wasa. An dai jinjina ma 'yan wasan na Liverpool duk da kasancewar ba su yi nasara ba a wasan. Bisa ga ƙoƙarin da ɗan wasan nan Karim Benzema ya yi a kashin farko. Duk dai da cewar sun samu dama, amma ba su yi nasara ba. amma dai sun yi rawar gani duk da rashin cin wasan.